Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku na Sani. Shirin tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana, kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai lokaci irin wannan. A yau shirin tambaya da amsa zai amsa wata tambaya ce a kan mummunar gobarar dajin nan da ta ƙone wani makeken sashi na birnin Los Angeles na ƙasar Amurka sai a kasance tare da mu. To madalla, bisa al'adar shirin zamu fara ne da wannan tambayar da ke cewa wai shin ko akwai wata ƙasa a doron duniyan nan da ta taɓa fuskantar irin gobar da ta tashi a birnin Los Angeles na ƙasar Amurka kuma a duk da kasancewarta babbar ƙasa mai isassun kayan aiki. me ya hana amurka samun nasarar kawo ƙarshen gobarar a cikin ɗan ƙaramin lokaci Wannan tambaya ce da ta fito daga Sanusi Maɗattai da Magaram a jamhuriyar Nijar. Akan wannan tambaya ce wakilinmu na Abuja babban birnin tarayyar Najeriya Muhammad Sani Abubakar ya zanta da Dr. Dahir Salisu Muhammad a tarayyar Najeriya. ga kuma yadda zantawar taso ta kasance. Kashin gaskiya maganan shi wannan gobara da aka samu a California abu ne wadda kusan kasashe da yawa sun fuskanci irin wannan gobaran wasu kuma tsananin su ma ya wuce na abin da aka gani a california kuma ita california takamamme ma kusan kowane shekara sai ta fuskanci wannan kuma a yanzu akwai jadawalin kaman aukuwan irin wannan mummunar gobara wadda kusan tun daga alif eh, dubu biyu har ya zuwa na wannan shekara da ya faru saboda haka akwai cikakken bayani game da wannan gobara wadda ya faru a california da kuma sauran kasashe wasu a amurka wasu a kasan turai wato europe kenan wasu kuma a sassan duniya daban-daban kuma kowannensu akwai dalilan da suke jawo su da kuma irin barna da ke tattare da su to tambaya ta biyu kuma ya ce duk da kasancewar babbar ƙasa mai isassun kayan aiki mai ya hana amurka samun nasarar shawo kan gobarar a cikin kankanin lokaci gobaran da aka gani da aka da ya afkawa mutanen california gobara ne wadda kusan cikin tarihi ya tsananta sosai domin ya faru ne kusan a lokacin da ake ganin a lokacin ɗari ne kuma akwai wasu dalilai waɗanda suka sa abin ya haɓaka na farko ita ɓangaren california ɗin nan, wuri ne wadda akwai dazuzzuka da ke a cikin gari da kuma kewayen garin kuma sabila da bunƙasar a gari sai kasance mutane sun shige waɗannan dazuzzukan an gina gidaje to yawanci gobara irin wannan kusan eh, idan aka dubi abubuwan da ke jawo su kusan kashi tamanin daga cikin ɗari sabila da wani abu ne wanda bil adam ya yi saboda haka ko dan mutane suna zaune a wurin ko wurin dafa abinci ko wani hatsaniya da ya shafi Eh, wutan lantarki ko da mota ma da ke tafiya domin ka tuna a cikin salansan mota eh, in ka lura wani lokaci za ka ga idan aka ba mota wuta za ka ga akwai tartsatsin kamar garaushi da suke fita waɗannan suna iya jawo busassun ganyayyaki da suke ƙasa su kama da wuta idan ya samu wuri wadda kamar an daɗe wurin na killace akwai kuma ciyayi waɗanda suka riga suka bushe da kuma tsofaffin ganyayyaki da suke ƙasa to da zaren sun kama da wuta sai ka ga abin ya haɓaka sa'annan akan sami gagaruman iska wadda ke ƙara haɓaka wannan wuta ya yi tsanani abin da ya faru a ainihin california shine kusan haka to kuma wurin da wannan gobara ya tashi wuri ne wadda akwai tsaunuka akwai manya-manyan dazuzzuka ga kuma shi wannan iska ga kuma kasancewan kusan itatuwan sun dade sun bushe saboda haka iskan nan sai na kara haɓakawa faɗin wurin da abin ya shafa yana da yawa sosai saboda haka wutar nan sai yana ta ana ta rura shi da iska sa'annan kusan ya fi ƙarfin yadda ƙarfin fasaha da ƙurewan ainihin su ma'aikatan kwana-kwana domin ba abu ne wanda zaka ce an riga an zauna an shirya ana zaune ana jiran ya faru ba sai ya faru tukun kenan ke ɗaukan mataki kuma tun da wurin nan da abin ya shafa yana da yawa to jirage da suke amfani da shi na ɗebo ruwa ba gindin famfo kawai za su je su ɗauki ruwa ba wasu a tafkoki wadda bature yakan kira ko lake ko dam haka to kamar yadda bahaushe ke cewa idan dambu ya yawa baya jin mai kuma kusan iskan nan akan ce yakan yi tafiya kusan kilomita fiye da ɗari a awa ɗaya kaga zai iya ɗaukan baragujen wutan da sauransu ya kai su ma tun da inda wutan bai riga ya kama ba su sa abin ya ba su wahala sosai to akwai wasu dabaru ne na ci gaba da za a iya yi na rage girma ko kuma yaduwar gobarar dajin a ci gaba na zamani da ake da shi akwai su na farko abin da aka fi amfani da shi shine ah, abin da bature ke kiran early warning system wato rigakafi ko kuma matakai da za a ɗauka da za su taimaka domin a gano alamomin cewa gobara irin wannan na iya faruwa a ɗan lokaci kaɗan so da yawa akan yi amfani da tauraron ɗan adam wasu kuma suna amfani da inda ake daddasa kamerori dazuzzukan da ake kyautata zaton wannan gobara na iya afka musu da kuma idan yanayi ya canza yadda a maimakon eh, a hunturu a ga an samu sanyi sosai sai kuma aka ga ana samun zafi kuma an samu koren ruwan sama a lokacin da ya kamata a ce ana samun ruwan sama wato kamar alamomi kenan na fari a duk waɗannan akwai na'urori da ake amfani da su domin su ba da ƙididdigan abubuwan da ake amfani da su domin a gano alaman cewa akwai yiwuwan irin wannan wuta sa'annan kuma sai jama'a akan yi amfani da su da waɗannan waɗannan ƙididdigan don a fahimtar da su matakai da ya kamata su ɗauka kamar abin da ake kira fire tracing wato kamar sharan gona ne amma akan yin shi da dabara daidai inda gidan mutum ko kuma abin da ake so a kade to shawaginsa akan iya bari kamar mita mita biyar ko goma zaka tabbatar ka share su so da ko da wannan wuta ya zo idan bai sami ah, ko ciyawa ko ganyayyaki ko ah, itatuwa da zai ci ba to yakan mutu saboda haka kashin gaskiya akwai ah, dabaru da ake amfani da su amma dabarun nan su da yawa sukan danganta ne da yanayin wurin da fatan mai sauraro ya fa'idantu da amsar tambayar da aka bayar shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international muna dakon tambayoyinku ta adireshinmu na imel akan arafai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ku da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba wadda ta fito daga awwal babaji sabule tela da ke jihar filatan najeriya inda yake cewa waishin ina makomar harkokin kiwon lafiya a kasashenmu na afirka in aka dubi yadda shugaban amurka donald trump ya dakatar da ayyukan hukumar USAID da ke taimakawa a bangaren lafiyar a nahiyar? Wakilinmu na jihar Fulatan Najeriya Muhammad Tasi'u Zakari ya samu zantawa da Dr. Jonathan Bulus, ƙwararren likita a sashen kula da cutar sida a asibitin koyaswa na jami'ar Jos a jihar Fulatan Najeriya. Ga yadda zantawa su ta kasance. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya dakatar da ba da wannan tallafi da ake baiwa cibiyoyin kiwon lafiya Wace illa zai samar ga kasashe musamman afirka to labari ne wanda za mu ce dai ba mu ji daɗin shi sosai ba amma ba nan gizo na saka ba domin mun gane cewa tun wannan cuta ta fara mutane suna mutuwa amma wannan gwamnati na turawan waje sun zo sun taimaka mutane suna rayuwa mu a kasan mu ba mu rungume wannan abu mu gan ya za mu yi ba mun ba da shi cewa karfin mu shine cewa duka su dinka bamu komai suna bamu magani suna bamu kayan gwaje-gwaje mu ma ya kamata da mun shiga da karfin mutum daga nan suna jan jiki a hankali mu ma muna ɗauka domin wannan mutane mu ne amma da shike wannan gwamnati na Trump sun ce gashi mu dai mun ce to ubangiji dai ya taimaka mu wanda shugabannin mu su duba wannan ba mutanen kasan America ba ne muna da arziki a kasan nan muna kira ga masu masu mulki gwamnati arziki da muke da shi mu duba me za mu yi domin in jama'a sun zo na lafiya kasa ma za ta yi kyau yanayin tara kuɗi ma a kasa ma zai yi kyau a ganin ka na hanyoyi za a bi domin a samu mafita ganin yanzu ƙasa amurka ta dakatar da bada wannan tallafi jama'a muna kira cewa gwamnati su taimaka domin yanzu da an ja wannan tallafin dole ne wanda suna da wannan damuwa domin mu wanda muna nan mun riga mun zama kwararru a wannan mun san matsalan da zai haifa muna kira ga gwamnati su tashi a samu magani domin wannan ciwo na sida ya soka a cikin jama'a domin in ba a samu magani ba to ciwo nan zai fara karuwa kuma zai zama da muni. Dokto shin wani irin tasiri wannan shirin tallafi yake bayarwa musamman ga kasashe na Afirka? Sosai. Ah, Alhamdulahi kam ah, gwamnatin Amerika sun yi kokari. tallafa mana domin wannan ba mutanen su bane amma sun taimaka domin mutanen mu yau suna nan da rai da yawa sun tafi domin nan da nan inda ba magani domin lokacin da aka fara wannan ciwon sida ya shiga da munin shi mutane suna mutuwa cikin kalilan lokaci zaka ga mutum ya tafi amma da tallafin magani ya shiga mutane suna rayuwa har su kai shekaru da shekaru suna nan har su sufa ma suna sha suna shan maganin su bisa ga ka'ida za ka ga su ma ya kyau wani su ma har su yi aure su yafe 'ya'ya wanda ba su da wannan matsalan yanzu kana da karfin gwiwa cewa duk da dakatar da wannan da aka yi za ku ci gaba da taimaka masu cutar sida kenan. To mu dai muna nan muna bakin aiki amma abun kam ya zama mana da nauyi sosai domin wanda ma suna ba da tallafi wanda ba su ba su a cikin yanayin biya na gwamnati gwamnatin america ne suna ba su tallafi suna ba su domin su lura da mutanen nan su ma an dakatar da su to ka gan hanaye ma sun kasa mallura ma waye na mutane banda ma yanayin magani banda ma yanayin abubuwan gwaje-gwaje so dole ne gwamnati su tashi me za mu yi domin mu da muna nan mun kore a wannan aikin abun ya mana zafi sosai domin mu ne muna ji da mutane wanda ba su da ciwon sida muna jin da wayannan nauyin yayi yawa mutane da da gwamnatin amerika suna dan ba su tallafi amerika sun ce a'a ba za su ba su ba so dole su bar wannan aikin muna kira ga gwamnati a yi inda za a san a taimaka ma irin mutane kamar wayannan domin muna bukatar su a wurin ba da shawara masu ciwon sida eh don muka lura cewa inda ciwon nan ta fara sai mai kuɗi shine yana rayuwa amma wayannan gwamnati sun zo sun ba mu maganin nan ya zama a kyauta to yau muka duba yanayin tallafi yanayin samun kuɗi na mutane ya ka. rayuwa ya zama ma mutane da nauyi sosai mutane suna je da yanayin rayuwa suna je da yanayin makarantar yaya suna je da yanayin zaman duniya gaba ɗaya kawai to abin zai zama ma mutane da nauyi sosai domin mutum ya cire kuɗi ya je siya wannan magani na sida wata wata kuma magani ne wanda yana da ka'ida cewa ba za ka bar shi ba ko rana guda ɗaya to kakan abun yana da nauyi mutum ya cire zuzurutu kuɗi ya je siya irin magani kamar haka gwamnati su san da za su yi su taimaka domin mutane su samu maganin nan a kyauta domin su masu su rayu to ina kira ga jama'a cewa mu taimaka ma masu wannan ciwo na sida domin wa'insu su ba wai son su bane domin akwai yanayin yada wannan cutar daban-daban ba ta wurin jima'i kaɗai ba ta wurin jini ta wurin yin amfani da abubuwa masu wanda za su iya su samu wa mutum damuwa wani ya yi yanka farce an yanka mishi eh, fatan jikin shi jini ya taba wannan reza din ko kuwa wannan abin da aka yi amfani da shi an zo an yi ma wani shi ma amfani da shi ba ya zai samu wannan damuwa so ba ta wurin jima'i ne kada ana samun wannan ciwo na sida ba so ina kira ga jama'a cewa mu taimaka wanda mun gane cewa suna da wannan ciwon sida mu yi taimaka mu ga inda za su yi su masu rayu su masu biya bukatu na iyalinsu. To madalla sai kuma tambayar mu ta gaba da ta fito daga Alhaji mai nasara nasarawa funtuwa da ke cewa menene bikin ranar tunawa da mazan jiya da ake yi duk shekara a Najeriya. Wani shekara aka fara wannan biki a ina kuma ya samo asali sannan wace shekara Najeriya ta fara yin bikin? Akan wannan tambaya ce wakilinmu na yankin Niger Delta Murtala Adamu Ibrahim ya tattauna da manjo Bashar Sa'ad Galma mai ritaya. ga zantawar tasu. Bukin ranar bukin tunawa da 'yan mazan jiya an fara yin shi ne alif da ɗari tara da goma sha tara bayan an gama yakin duniya na ɗaya. Tun daga lokacin nan har aka zo aka yi yakin duniya na biyu. Um, shi wanda aka fara yi din nan bayan an yi treaty wato akwai wani treaty da aka yi ana kira shi treaty of versailles a lokacin nan shi ne na yakin duniya na na bayan haka nan aka zo aka sake yakin duniya na biyu to duka abu da ya faru shi ne. daga 1945 wato bayan an kare yakin duniya na biyu sai abin ya zama wani um, al'ada mai muhimmanci wanda ke duk kasashen duniya sukan tuna da ranar da sojoji wanda suka ba da gudunmawa a wurin wannan yaƙi na duniya na ɗaya da na biyu wanda suka rasa rayukansu da wanda suka jikata akan taru a yi juyayi a tuna da su don bai kamata a manta da waɗanda cikin taimakon Allah suka kawo zaman lafiya a duniya gaba ɗaya ba amma a yanda muka taso muka sani mu a duk duniya ana yin shi rana ɗaya ne musamman Commonwealth countries Commonwealth kenan ana yayi an saba yin shi a ranar sha ɗaya ga watan goma sha ɗaya na kowace shekara domin wancan da aka fara yi din yin shi wanda na ci an fara a alif da goma sha tara daga rana aka fara sai kuma ya zama tradition har zuwa zamanin yanzu to sai dai mu a nan a Najeriya wani lokaci haka nan wurin shekaru kaman 46 kenan ko 47 ina ji lokacin gwamnatin Murtala sai wani dalili ya taso sai muka mai da namu na nan Najeriya muka fitar da wancan 11-11 poppy dai din da ake yi da na ce maka ana yi muka fara yi shi a kowane watan Janairu 15 ga watan Janairu wato a lokacin ne aka ce Najeriya ta gama yaƙi da ta yi alif ɗari tara da aka fara alif ɗari da sittin da bakwai aka kare shi hukumance sha biyar ga watan Janairu so sai muka zama mu muna yin namu a wannan ranakun kamar shekara arba'in da shida kenan kamar da na faɗa maka yadda abin ya zama kenan. Ko akwai wata karamawa da ake wa waɗannan sojojin? maganan karamawa ai karamawa babban karamawa shine a tuna da su dan iyalan da suka bari a baya yawa yanzu jikoki ne wanda suka bari a baya din da kuma wanda suke aiki yanzu ke fagen fama suna kokari a zauna lafiya duniya ta zauna lafiya nan gaba su ma sun san idan irin wannan ya same su ko sun rasa rayukansu ko wani ko sun jikata jikata wanda yake ba za su iya wani amfani da kansu ba sun san su ma za a dinga tunawa da su to karamawa shine fito wanda ake yi har ya zama manya-manyan kasa gaba daya daga shugaban kasa da su wane ne da su waye duk a fito ranan a yi bukin tunawa da irin waɗannan mutane shine karama wanda dai ni zan iya cewa na san ana yi kuma dalili kenan to lokacin ire-iren wannan zaka ga ana ba da gudunmawa da waɗansu kuɗaɗe haka to a nan najeriya kamar namu za a gani waɗansu gwamnatin jihohi suna ƙoƙartawa da waɗansu ma'aikata da ma ɗaiɗaiku lokacin muna muna tasowa shekaru wurin saba'in kenan da suka wuce har zuwa waɗansu yan shekaru baya za a ga ana yawo da ɗan gwangwani da wani huji inda zaka iya jefa taro sisi sile duk dai a tara wannan a kai a zuba cikin wannan asusu na wa'annan bazanjiya din so tunawa da bazanjiya kamar yadda ka faɗi a takaice kamar yadda na faɗi an fara shi a alif ɗari tara goma sha tara bayan an gama yakin duniya na na ɗaya da bayan an sa hannu a treaty na versailles a 1918 da aka gama abin sosai aka zaɓi wurin nan karfe goma sha ɗaya na daren eh, sha ɗaya ga watan nuwamba alif ɗari tara da goma sha tara har ya kawo mu yanzu amin a lokacin da na ce maka wurin shekara arba'in da tara kusan hamsin da muka koma mu muka muka ɗauki namu Eh, sha biyar ga watan janairu muna yi maganan karamawa kuma karamawan da bai wuce wannan bukin da ake yi ba ire-iren halayen da iyalan da irin wa'annan 'yan mazan jiya suka bari da kuma kokarin da suka yi isa za ga an je ana sa furanni a dandamalin soja da bai da suna wato unknown soja kaga kuma shugaban kasa da karraban shi da manya-manyan kasa duka za ga an je wurin kuma za ga har da mata har da ire-iren su ma wanda suka rage din tsofaffin sojojin da jakadun kasashen waje da su wane da su duk za ga an je to karramawan kenan to madalla da wannan ne muka zo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin sashen hausa na radio france international da wakilan namu na najeriya da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara muhammad tasiu zakari na jihar plateau da murtala adamu ibrahim na yankin niger delta sai muhammad sani abubakar na abuja babban birnin tarayyar najeriya naku na sani da na tattara bayanan na kuma jagoranci shirin ke cewa bisa lau.